kamar yadda ya zama al'ada tun bayan juyin mulkin da suka yi wa shugaba Muhammad Bazum majalisar sojoji ta CNSP ta hanyar kakakinta Colonel Major Amadu Abdurrahman da ya bayyana a kafar talabijin mallakar gwamnati ta sanar da wasu matakan da ta ɗauka don murƙushe hare-haren sojan da ƙungiyar sai da yawo ta a niyyar kai masu da zaran suka yi fatali da umarnin mayar da hambararren shugaban akan mukamansa. malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CDAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, ya ce duk da yadda al'ummar Nijar da na kasashen sai da yawo suka nuna rashin amincewa matakin sojan da ake hasashen amfani da shi bayanai na nunin an jirge dakarun wannan yaƙi a wasu ƙasashe biyu na tsakiyar afirka Majalisar CNSP na bin diddigin tsare-tsaren wannan yaƙi da ake shirin ƙaddamarwa da izinin sai da yawo. Saboda haka duniya ta sani duk ƙasar da ta ba da damar kai wa Nijar farmaki to za mu ɗauke ta tamkar abokiyar gaba. Waɗannan sojoji da ke zargin sai da yawo da zama 'yar amshin shatan wata babbar ƙasa sun ce suna da bayanai da ke tabbatar da cewa shirye-shiryen kaiwa Nijar hari daga wata makwabciyar ƙasa sun kankama saboda haka majalisar cnsp ta yanke shawarar rufe sararin samaniyar ƙasar ga ƙananan jirage daga jiya lahadi shida ga watan agusta sai yadda hali ya yi sanarwar ta ƙara da cewa sojojin Nijar za su mai da kakkausan martani ga duk wani yunkurin ratsa sararin samaniyar ƙasar. L'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour dimanche 6 août a yayin da ake kyauta zaton yiwuwar fuskantar hare-haren soja sakamakon shuɗewar wa'adin ƙungiyar ecowas bayan gangamin da suka yi a filin ƙwallon ƙafa na stade general sai kunce gungu-gungun matasa sun tattaru a wurare daban-daban na gundumomi biyar na birnin yamai a cikin daren jiya domin yin abin da suka kira kare ƙasa daga katsalandan ɗin ƙasashen waje sunana nasir janjuna wa ke iya kawo hari kasan da ba tashi ba kasan da bai da iko a kanta wai mu kallon jahilai ne ake mu a nijar ko kuma ne lokacin ya ida cika mu muna nan in ka lura inin yau tun safe garin ya mai baki daya daga wanda suka haɗu wannan bangare sai wanda suka taru wannan bangare kusan matasa da maza da mata kowa na waje mun ce musu lalle muna jarumta, yanda sojin mu da sojin kasashen mu abukan Eh, zumunci da suka ce za su kama mu cewa da na mali na burkina faso da sauransu da mu da su duka shirya muke bayan sojawan mu 'yan ƙasa mun hoto tun a yammacin asabar labarin wani ayarin sojan faransa da aka hango a garin walam kan hanyar su ta zuwa ya mai ya karaɗe kafafen sada zumunta wanda wasu suka ɗauka a matsayin shirin afkawa sojan CNSP. To amma ofishin jakadancin Faransar a sanarwar da ya fitar ya karyatar da waɗannan bayanai yana mai cewa dakarun da ake magana a kansu sun shafe watanni suna ayyukan sintiri na haɗin gwiwa da takwarorinsu na Nishar don yaƙi da ta'addanci. Ko da yake jama'a na gudanar da harkoki ba tare da wata damuwa ba, hankulan mazauna birnin Yamai sun karkata a tsawon daren jiya wajen fadar shugaban ƙasa don jin yadda za ta kaya. Sakamakon barazanar da ƙungiyar ECOWAS ta yi wa Janar Abdurrahman Chani da mukarrabansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.